Mm-hmm. <laughs> Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon VOA afirka birnin Yamaya kan mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da niyyar dukkan sa jamhuriyar ta Nijar. Masu shawar jimu ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voa Hausa.com. Jama'a masu haro mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu masu sahaba Imam Ali ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. Sau da haka ya fito da abin karara yadda za a yi yadda wanda kawai daga Allah ya yi kaddara wanda yake kamar ko dan takarar gwamna Allah ya masa rasuwa ko shugaban kasa Allah ya masa rasuwa wanda yake mataimakinsa shi zai yi. wakilin shugaban masu rinjaya majalisar wakilai ta tarayyar najeriya kenan a taro da gwamnonin jam'iyyar apc suke gudanarwa a kano muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kamar kuma yadda muka shaida muku yau a filin ra'ayi muna so ku bayyana mana hanyoyi da kuka gane suka dace na adana abinci biyo bayan rahotannin cewa 'yan kasuwa suna sai abinci su kai ƙetare wadda ya sa gwamnati ta gargadin cewa a iya fuskantar kasadar yunwa a farkon shekara mai zuwa lamba da za ku kama tashar maukai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu sai a gyara zama domin ji cikakkun labaran duniya tukuna. thank you Assalamu alaikum masu sauraro. A shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya ce nan ba da dadewa ba zai kara bayyana sunayen waɗanda za su rike wasu muhimman mukamai a gwamnatinsa, sannan ya yi alkawarin za su ba da mamaki. Shugaban zai haɗu da wasu da ake tunanin zai baiwa mukaman a yau Litinin domin tattaunawa. waɗanda daga, waɗanda daga cikinsu akwai tsohon gwamnan jihar texas rick perry ɗaya daga cikin 'yan takarar jam'iyyar republican da trump ya kayar da kuma gwamnan jihar oklahoma mary fallon ana kira zaton perry zai zama shugaban ma'adanai ko kuma tsaro na ƙasa sannan folin ya rike matsayin sakataren cikin gida da zai rika lura da katafaren dazuzzuka da kuma gandun daji hakanan trump zai hadu da tsohon abokinsa ta hanyar siyasa tsohon kakakin majalisar wakilai newt gingrich shugabar kamfe ta trump kellyanne conway ta ce ba dukkanin mutanen da trump ke ganawa da su ne za a bai wa mukamai a gwamnatin ba amma ta ce suna da matukar amfani wajen ba da shawarwari da kuma irin hangen su sakamakon gogewarsu da kuma irin kallon da suke wa gaban kasar amurka kungiyar Da'ish ko kuma ISIS ta dauki alhakin hari kunar bakin wake da aka yi a masallacin 'yan shiya babban birnin kasar Afghanistan wadda ya sanadiyar mutuwar mutane 32 sannan jikkata fiye da mutum 80. dan gunar bakin waken da ya shiga cunkoson mutanen ne a masallacin da ake kira bakirul ulum a birnin kabul yayin da ake gudanar da wasu ayyuka ko kuma harkoki na addini a kuma lokacin ne ya tada nakiyoyi da ya jigida da su a jikinsa general faridun ubaidi shugaban bangaren binciken manyan laifuka a kabul ya faɗa manema labarai cewa duk waɗanda abin ya shafa fararen hula ne da ƙungiyar ta bayyana cewa ita take da alhakin kai wannan mummunan hari. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yawan mutanen da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin kasa da ya faru a india ya karu zuwa mutane 142 a safiyar litinin dinnan a bayan da masu aikin agaji suka gama bincikensu tare da gargaɗin cewar tana yiwuwa akwai gawawwakin da yawa da suka makale a cikin jirgin ma'aikatan agaji da kuma na sa kai sun ciro sama da mutane 220 da suka samu raunuka daga cikin gari wani taragon jirgin kasar da fasinja da ya goce daga layinsa na dogo a lokacin da yake tafiya tsakanin biranen indor da patna da ke cikin karkara a jihar uttar pradesh ta arewacin india a jiya lahadi fiye da mutane 75 da suka jikkata na cikin mummunan yanayi har yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa taragan guda goma sha hudu na jirgin kasan da suka goce daga kan layinsa na dogo ba a ranar lahadi firaministan narendra modi ya bayyana jajensa a shafin twitter ya ce ina cikin bakin ciki matuka na rayukan da aka rasa sakamakon faduwar jirgin patna indo express ina miƙa ta'aziyya ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa ministan layin dogo suresh prabhu ya yi magana da taron manema jami'an gwamnati a ƙaramar majalisa inda ya yi alkawarin gudanar da bincike akan al'amarin ya ce ya ce an umarci masu gudanar da binciken da su duba duk wani abu da ka iya jawo yiwuwar hadarin ta kowane bangare sannan duk wanda aka samu da laifi za a yi masa hukunci mai tsanani ana kira zaton kusan mutane dubu biyu ne suke cikin jirgin to madalla labaran duniya gama maji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To madalla rundunar 'yan sanda ta farin kaya a Najeriya da ake kira DSS ta kai samame kan 'yan canji waɗanda ake kira Biro da Canji a biranen Abuja da kuma Kano. Madina Dauda ta aiko mana da rahoto kan haka. Samaman da hukumar tsaron farin kaya DSS ta kai kasuwannin canjin kuɗi a Najeriya don tilasta wa saukar da farashin dala ya jefa tsoro a zukatan 'yan canjin. Na shiga kasuwar canjin ta nan Abuja Zonfo don jin martanin 'yan canjin amma kusan kowa na tuntuɓa sai ya zuƙe ya ce a shafa masa lafiya don kada allura ta tono garma karshe dai da kyar na samu ɗaya daga shahararrun 'yan canjin jibir zakar inda na tambaye shi mai ke faruwa ne haka ga wannan kasuwancin da kuma dalilin da ya sa dala ta yi ɗan karen tsada. Babu abin da ya shafi ɗan canji da wani karya tattalin arzikin ƙasa. Na taɓa faɗa muku mutanen Najeriya cewa shin idan har gwamnatin janar Muhammadu Buhari tana kalubalantar ɗan canji shin a cikin 'yan canji waye aka kama shi ya sace naira biliyan barkatai yake hannun hukuma don tuhuma. ni ina mamakin ma irin wannan karan tsayan wannan karan tsana ne kuma kana ganin cewar a'a dan canji kun zauna da shi ne ko akwai wani dalili baka da wani dalili shi ba barawo ba shi dan kasuwa ne irin wannan kowane dan kasuwa masana tattalin arziki na duba wannan lamari a matsayin ɗaya daga hajojin kasuwanci da kuma kowanne daga bangarorin a yanayin karayar tattalin arziki na da muhimmanci a zuba ido a kansa don samun mafita Yusha'u Aliyu masanin tattalin arziki ne a Abuja. Ai kowace irin sana'a za ta iya samun alaka da karya tattalin arzikin ƙasa tun daga noma zuwa kiwo zuwa kai hadda aikin likita. balantana kasuwan kuɗi shi kasuwan kuɗi inda yake da muhimmanci shine wuri ne waɗanda su ne suke daidaita farashin abin da ɗan adam zai siya a cikin tattalin arzikin ƙasa kuma sai ya kasance an samu wani yanayi da ita kanta kasuwan tun daga babban bankin ƙasa ta samu matsala matsalan da ta samu shine kuɗaɗen nan galibi bai ma kamata ya zo hannun 'yan kasuwan 'yan canji ba kashi goma bukatan kashi goma cikin ɗari ne ya kamata a ba 'yan canji dama waɗanda kamar mutanen da suka shigo ƙasa suna neman ɗan inda za su canza kuɗin su su canza su yi hidimansu so sai aka mai da hatta masu neman kuɗaɗen da za su yi kasuwanci da biyan mu 'ya'yansu kuɗin makaranta sun koma wannan kasuwa sun bar bankuna to waɗannan abubuwan shine ya sa hankali ya koma kasuwan zuwa yanzu dai ina ta ƙoƙarin neman jin ta bakin hukumar dss da bayanan halin da mutanen da ta yi awon gaba da su ke ciki hukumar dai na da tsarin fitar da sanarwa daga nan shi kenan ba sauran bayani wannan simame dai bai kawo arhar dalar ba ya zuwa yanzu wadda a kwanakin baya ma ta doshi naira ɗari biyar kan dala ɗaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To mun gode Madina, batun gudanar da garan bawul ga tsarin dokokin zaben Najeriya da kuma sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin kasar su ne manyan batutuwa da suka mamaye taron gwamnonin jam'iyyar APC da ke gudana a Kano. Da majalisar dokoki na tarayya da majalisar dattawa da kuma wakilan majalisar dokoki na jihohi ne ke halarta wannan taro. Honorable Abdullahi Mahmud Gaya shi ne wakilci shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya wadda ya gabatar da makala dangane da ƙudurin dokar gyaran zaɓe da ke zauren majalisar a yanzu kuma yau wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ƙarin bayani dangane da ƙudurin. sau da ya fito da abin karara yadda za a yi yadda wanda kawai daga allah ya kaddara wanda yake kamar ko dan takarar gwamna allah ya masa rasuwa ko shugaban kasa allah ya masa rasuwa wanda yake mataimakinsa shi zai yi karba idan akwai waɗansu matsaloli kuma da aka gani tare da shi wanda ya kamata ya karba din mataimakin sai kuma iya dubawa ita jam'iyya ta kawo wanda ya kamata ta kawo to wannan shine abubuwan da ya faɗa da kuma magana ta wannan kadiri da dinnan wanda shi ma ya saka shi a cikin wannan yadda lallai mai kokari a cikin da amfani da shi inda aka samu matsaloli ya bayyana yadda ya kamata a yi a wuraren da aka samu matsala yadda za a samu a zaɓe eh, lafiya gama lafiya. To gashi ka gaya wannan taro halin da eh, yunkurin da ku shugaban jaye ya kawo ya yi na samar da wannan daftarin doka wannan hali wannan kudurin doka yake a majalisar wakilai yanzu. shine abin da nake faɗa maka cewar a duk da sanda ya kawo akwai wato waɗansu ma da suka kawo waɗansu dokokin irin waɗannan kusan mutane biyu zuwa uku sai aka haɗa su wanda dama haka ake yi sai a ɗaura su ga baki ɗaya a tantance a fitar tunda duk kowa abu ɗaya ne dai akan abu ɗaya ne a mayar da su daftari ɗaya mm. saboda haka yanzu an yi karatu na ɗaya an yi karatu na biyu an miƙa wa kwamiti wanda yake wannan gyare-gyaren don ya duba ya gani ya tabbatar da zartar da waɗannan abubuwa. Na tabbata za a fito da bayanin bayan taro da aka cimma a yin wannan taro na wato masana da kuma masu ruwa da tsaki. Eh, idan aka za ku saurara ne a miƙa muku abin da suka fito da shi ku duba yiwuwar shigar da batutuwan da suka bujuro da su cikin wancan gyare-gyare da kuke na kundin dokar zaɓe? waɗannan maganganu a'a ya kamata a yi kaza ko a saka kaza ko a ƙara da kaza to kaga duk a ƙarshe za mu gani me suka fito da shi me aka zo da shi me ya kamata mu ɗauka mu je mu kuma can majalisa mu sake tabbatar da cewar mun sassaka mun gyara yadda al'umma ta ƙasa za su ji daɗin al'amura. Saratu To a gaida a Mahmud Ibrahim Kwari sai a ci gaba da shakata da wannan fefe da ke bisa inji kafin mu buɗe layukan tarho don jin ra'ayoyinku. Ban take gaskiya ba hili ni ka kariya, kwalin kuriya na gwamna samun ka da muriya, mamu da mijin saratu ma maka godiya, an ban mariya da aisha barka. yau ga sabon gani mu duba shi da jinkiri atishewa ta wuce da hancin ka ba gobiri shakar iska alhaji barkar ka da kokari girman kai ya hana a saya shi da kariya kwalin kuriya na gwamna samun ka da muriya mamu da mijin saratu ma maka godiya an mariya da aisha barka da dawainiya kura ka biyar dare ta gaskiya wali ka fito da rana don baka da karkiya balangan di kwazon wani don baya da godiya mai labu ga ido ka saba daga dauniya kwalin kuriya na gwamna samun ga da muriya mamu da mijin saratu ma maka godiya an ban mariya da aisha barka da dawainiya jagora da muruwar ka muke da da kwarjin Allah mutuncin sa muke gani zamfar mun sallama kai muke yi wa godiya kwalin kuriya na gwamna samun ka da mamu da mijin saratu ma maka godiya an mariya da aisha barka da dawaiya kayo tsara kwarango masu su alhaji musa zubairu kirya baki taunu ba sarkin yaƙi musa zakara baka koshi ba mai sabugogi da yawa da shiri ya ka kwanciya kwalin kurya na gwamna samun gada da muriya mamu da mijin saratu ma Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mai kira na farko daga Kaduna bismillah in kana tare da mu. Alo mai kira daga Kaduna? Eh to ina jin ka yi magana mana. Alo muna jin ka. Eh, eh. To Bello Sokoto sai ka ɗaga murya kana nan da nesa kaman kana magana daga cikin wani daki ko kogo. To layin mai kira daga Kaduna ya tsinke bari mu tafi jihar Taraba. Halo? Halo mai magana daga Taraba kana ji mu? Uh, da alama mu akwai miskila da layukan tarhon ko daga masu kiran ko kuma daga nan wurin namu za mu ci gaba da bincikawa domin mu tantance menene ainihi ke faruwa yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne dangane da batun yadda za a adana abinci gani akwai rahotanni da ke cewa yan kasa suna sai abincin su kai waje gwamnati tana nuna damuwar cewa sai ta yi a fuskanci matsalar yiwa uh, mai kira na gaba daga kwantagora bismillah Eh, eh, Sani banki ne daga gora. Malam Sani barka ka dai. Barka da wuni a wani lahiya. Alhamdulillah menene har ka dangane da wannan batu na watakila fuskanci karancin abinci? Eh to, mu dai muna kyautata da gwamnatin tarayya ta yi wani abu a kan bisa wanga al'amari. To, me gwamnati ta, ta shawarci 'yan ƙasa su koma noma saboda ya zama ɗaya hanyar samun kuɗi. Wannan kuma ga kasuwa ta buɗu yanzu kuma sai a ce gwamnati ta hana jama'a sayan yan wato manoma samun kuɗi? Ko ya ka gani? So, don haka ne, amma akasari yanzu manoma yanzu ai akwai lalura. Kaga yanzu ga rashin taki. Inda son samu ne yanzu ya kamata a yalwanta manoma da taki da iri tun yanzu. To. saboda haka shawarar da muke ba gwamnati tarayya a ɗauki mataki kan ba manoma taki cikin lokaci da iri da taraktoci na noma wannan zai adana abincin a za a samu dai abinci to za a samu abinci a ƙasa to ma da lamun gode yanzu kuma bari mu je kaduna alo Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? suna ala murtala kuma ana kiran daga garin rigasani a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala shawaran da zan ba su masu ƙasa hmm. shine cewa gaskiya da za a ɗan shawarar ne cewa ya kamata su ɗan sassauta a bar kamar yadda aka yi a fannin mai aka ba kowa dama ya shigo da shi amma ga ƙa'idan farashi to sai abincin a bar shi a shigo da shi sai in ya zamanto in ya wadata to kaga sai a ce sai a zo a daina shigo da shi amma to kaga yanzu da wanda muke noma amma ana ta kwashewa a fita da shi to sai dai mu ta addu'a kawai da koma muna azumi da lazumi duba da tun da gashi ana tunanin za a fuskanci karancin abinci to amma da wancan shawara aka dauka da zai dan sassauta abun a tashi lafiya to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Nasarawa Assalamu alaikum sunana Shafale kafin magaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa gaskiya abin da zamu ce mun gode ma Allah da wannan magana fito ne daga bakin gwamnati ba daga bakin talakawa ba ya kamata gwamnati ne su duba su kawo taki a hannun talakawa ba wai su tsaya ne suna ci abinci zai rashin abinci ba da fatan za ku tashi lafiya na gode to madalla malam shafale mun gode yanzu ko bari mu nufi zamfara okay assalamu eh, eh, alaikum eh, assalamu alaikum wa alaikum salam Suna kira daga suna na Ibrahim Muhammad daga jihar Zamfara. Na'am Malam Ibrahim. Daga eh, eh, dangane da fita da abincin nan eh, ya kamata su ma 'yan kasuwa su yi tafiyan 'yan Najeriya talakawa su daina fita da shi. Kuma al'amarin kuma ya kace za a su kuma manoma za su ce kuma a hana samun kuɗi. Eh, Mala Ibrahim harka ce fata kasuwa in dai akwai inda manomi ko mai, mai haja zai samu kuɗaɗe ya samu riba mai yawa batun cewa shi dan kasuwa kuma zai samu riba batun a ce eh. wai a ji tausayi magana ba ta ma so ba nake gani ko? Eh, eh, kaga gwamnati da al'umma kuma sun shiga cikin tsaka mai wuya idan aka kwashi abinci ne aka fita da shi kuma 'yan kasa kuma za su sha wahala wajen neman abinci kuma daga baya. Gwamnan kebi ya ce maganinsa shine a ƙara noma. eh to gaskiya haka ne idan aka kowa da kowa ya shiga noma a kasarin mutane to kaga abincin zai wadata ko da ana fita da shi dole zai ya zama akwai sauran shi da yawa a ƙasa. to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar taraba alo mai kira daga taraba kana tare da mu halo eh salamu alaikum wa alaikum salam Eh, Malam Sa'adu kana magana da Malam Sa'adu Imam Sa'ad daga Lau. To Malam Imam Sa'ad barka ka dai. Kana lafiya gogari a ɗawainiya. Mun gode wa Allah menene gudumawar ka game da wannan maudu'i? To gudumawa na shi ne Malam gwamnati ta sake wa mutane tiraktoci a yi noma noma ya wadata mai ɗiban kawai sai ya gagara ina zai kai. A wadata mutane da noma ko ta ina da taki da kayan aiki kawai. To wani. Insha Allah. Eh. Kome ya kare. To. amma yaya harkar abincin lamarin yake a wajen naku ta jihar taraba akwai wannan matsala kun so maganin eh. alamar a wannan damuwa ko dai babu eh to alhamdulillah da dan sauki sauki amma dai gaskiya abin na hawa kadan ya hau ya sauka to to madalla eh, to ha yanzu muna jihar taraba Hello? Hello? Hello? Eh, hello? Yawwa barka. Eh, Alhaji Idris Adamu Ruwaya san gari daga Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe hudu saura kusan minti tara. muna dako ra'ayoyinku dangane da me kuka ga kamata a yi waɗanne matakai suka wajaba wajen magance matsalar yiwuwar watakila fuskanci karancin abinci a Najeriya saboda matsalar wato 'yan kasuwa na sai abinci da aka noma su kai kasuwannin kasashen makwabta da kuma ƙetare. A jihar Nasarawa na kan layi bismillah. Assalamu alaikum. Wa salam. Eh Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari sakatare na kungiyar mai nasara. Na'am Malam Bashir. To a gaskiya to a gaskiya game da gwamnati ta yi bayani yana da kyau kwarai da gaske a yi takatsantsan inda abincin ya wadata ne to ana iya ba ma makwabta tunda daga makwabtan ma ana iya zuwa mana da shi to amma tunda akwai karancin shi to yana da kyau a yi takatsantsan saboda kar a zo a samu yunwa a shekara mai zuwa kamar da ake harshashe. To mun gode kwarai da gaske gare ku baki da kuka samu dama kuka kira gobe ma rana ce muna fata za a yi himma a yi harama kuma a yi sammako domin a kira mun gode. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a shirinmu na labaran wasanni nan da 'yan mitoci kalilan za ku ji ministan wasannin Najeriya yana ba da dalilin da yasa kasar za ta fice daga gasar cin kofin duniya. Amma hali yanzu Najeriya ta kama hanya sosai wajen kokarin kare kambanta na Afirka wato na mata kenan bayan cin shida da suka yi wa 'yan kasar Mali jiya a birnin Lambe. yanzu in allah kama ranar laraba mai zuwa dinnan najeriya za ta yi kwallonta ta gaba da kasar ghana ita ma kamaru ta samu nasarar cin misar biyu da babu kuma a gida a cikin kamaru din ba da bayan haka a gaban shi kansa shugaban kasar paul biya da kuma babban zakaran kwallon kafa na kamaru din samuel eto ita ma afirka ta kudu da zimbabwe sun yi wasa amma ba wanda ya ci wani a allon premier league na ingila kuma chelsea ce a gaba da maki 28 liverpool tana binta da 27 manchester city tana da maki 27 ita ma arsenal da 25 tottenham da 24 manchester united da 19 to me yasa najeriya take cewa za ta fice daga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ga ministan wasanni na najeriya dan samuel dalon kofin da za a dauka shine na afirka ba abin da zai kai mu wata wani rana mu hadu a kofan wani wai duniya taru ba tun da yake ana na da waɗannan akwai wasane kamar ko na commonwealth olympics da take hada duniya za a iya haɗuwa irin wannan amma maganan kwallon kafa ta duniya wanda za a ce wai a je a tara can ba mu yarda ba munafuncin na da yawa ga maganan ba da cin cin hanci da rashawa a wajen alkalanci ga kuma maganan ma rashawa kafin ka samu yanci a baka iko a ka kawo wasan a gidanka to muna fama da yunwa na muna da kula da jins zuwa sayan mutane kafin a zuwa yi wannan shi ya san ka duba lissafin ko in an je za a yi siyasanta ko an buga so na mutumin ba zai ci ba masanin harkokin kwallon kafa a Najeriya Ahmed Shu'aibu Gara ya goyi bayan matsayin ministan lokacin da zamu fara ji shine sai mun daina fita yadda suke zaune a can mu ma mu zauna duk yan kwallon mu kowa ya zauna a nan Afirka afirka kada ya je ko ina a bada shekara biyar zuwa goma to wannan kasar afirka za ta ci kwallon kafa na duniya in ba haka ba za ta taba ci ba najeriya dai ta sha lashe kofin afirka inda kuma ta taba lashe kofin olympic a 1996 a atlanta har ma ta duke brazil da argentina nasura da mai murar amurka daga abuja najeriya To To da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasan na wannan litinin sai wata Allah ya kai a huta lafiya. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani jawabi da ya yi kwanan nan ga manema labaran kasashen ƙetare, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada mahimmancin ɗaukin da Amurka ke kaiwa a wasu daga cikin ƙalubale mafi sarƙaƙiya da duniya ke fuskanta. A ɓangaren tsaro, amurka ta jagoranci kokarin kafa gamayyar kasashe 60 don takawa 'yan isis birki bayan da suka baza a iraki da siriya suka mamaye birane tare da lalata unguwanni da kuma kashe fararen hula bayan shekaru 35 da aka kwashe amurka bata ce uffan ba a diflomasiyance ba kawai taimakawa amurka ya yi wajen fara tattaunawa da iran ba Kasar ma ta jagoranci fafutukar da ta tabbatar da cewa shirin nukiliyar Iran ya kasance na zaman lafiya kawai kuma zai ci gaba da zama haka. Amurka ta ci gaba da yaƙi da cutar ƙanjamau sakamakon haka a cewar sakatar Keri. Yau muna gab da kai ga lokacin da za a danga haihuwar yara ba tare da cutar ba a nahiyar Afirka ta hanyar shirin da ake kira PEPFAR, shirin Amurka da ke taimakawa wajen samar da magunguna da kuma kyautata rayuwar jama'a. A lokacin da annobar cutar Ebola ta bullo a yankin yammacin Afirka, mutane da yawa sun yi kiyasin cewa annobar za ta laƙuma rayukan mutane kusan miliyan ɗaya kafin ta lafa. Amma dakaran Amurka guda dubu uku da shugaba Obama ya tura yankin na yammacin Afirka sun yi aiki da jami'ai daga wasu ƙasashe don gina cibiyoyin kiwon lafiya. Mun sa duniya ta shiga faɗakarwa abin mamaki sai gashi waɗannan mutanen miliyan ɗaya ɗin ba su mutu ba a cewar sakatare Kerry. a kan batun canjin yanayi kuma amurka ta kulle yarjejeniya da china don zama abin misali wajen rage gurɓatacciyar iska a faɗin duniya matakin da ya taimaka wajen dasa tubalin yarjejeniyar da aka cimma a birnin paris amurka ta taimaka wajen cimma yarjejeniyar kigali wacce za ta kawo ƙarshen sarrafawa da kuma yin amfani da iskar hydrofluorocarbons da ke haddasa ɗumamar yanayi kuma mun taimaka wajen ware yankin ruwa mai faɗin miliyoyin kilomita a tekun antarctica da pacific da kuma atlantic don tattalin albarkatun ruwan da kifaye sakatare kere ya ce ban taba ganin lokacin da amurka ta sa kai cikin abubuwa daban-daban ba don alfanun kowa don taimakawa wasu ƙasashe magance rikice rikicen su da samar da zaman lafiya ta yadda za mu komo kan abubuwan da ke faruwa a nan gida. ban taɓa ganin lokacin da amurka ta haɗa kai da wasu ƙasashe ba a cikin lokaci ɗaya akan muhimman batutuwa kamar yanzu wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya ce nan ba da dadewa ba zai kara bayyana sunayen waɗanda za su rike wasu muhimman mukamai a gwamnatinsa sannan ya yi alkawarin za su ba da mamaki. Shugaban zai haɗu da wasu da ake tunanin zai baiwa mukaman a yau litinin domin tattaunawa waɗanda daga cikinsu akwai tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry ɗaya daga cikin 'yan takarar jam'iyyar Republican da Trump ya kayar da kuma gwamnan jihar Oklahoma Mary Fallon. Ƙungiyar da ish ko kuma IS ta ɗauki alhakin harin ah, ƙunar bakin waken da aka kai a masallacin 'yan shi'a a babban birnin Afghanistan pakistan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 32 sannan ya jika tafiye da 80 yau mutanen da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin kasa da ya faru a india ya karu zuwa mutane 142 a safiyar litinin din nan a bayan da masu aikin agaji suka gama bincike su tare da gargadin cewar tana yiwuwa akwai gawawwaki da yawa da suka makale a cikin jirgin ma'aikatan agaji da kuma na sa kai sun ciro sama da mutane 220 da suka samu raunuka To madalla a gaishe ka masu aro karshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin tsaka mai wuya. kamin na madadin nazir ahmed hausawa da ya taya gabatar da shirin da daniel brown wadda kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya greg da ya rika masa a nan nisa habu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya